radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu sauraro an kamo rediyo Hausa biyu haiti ne a cikin shirin sa rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na guzurar hanya sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na kokun da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 18 ga watan yunin shekara ta 2022 daidai da goma sha tara ga watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu wari kuma san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau cibiyar musulmin kasar amurka ta fara gudanar da aikanta a babban ginin ta da yake birnin washington fadar mulkin kasar amurka musulmin kasar amurka ne dai su da kansu suka gina wannan cibiya domin gudanar da harkokinsa na addini a cikin cibiyar akwai masallaci da makaranta da kuma ɗakin karatu hakanan kuma musulmi suna gudanar da shirye-shirye da dama na wayar da kan jama'a dangane da addinin musulunci inda ake gaitar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin halartar waɗannan taruka wanda hakan ya sa wasu amurkawa waɗanda ba musulmi ba suka musulunta saboda bayanan da suke ji a wannan cibiya dangane da addinin musulunci yadda yake koyar da ɗan adam jin kai da tausayi da kuma taimako da kallon dukkanin 'yan adam a matsayi guda ɗaya na mutane ba tare da bambancin launin fata ko yare ba masu kun san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau sojin isra'ila suka fara kaddamar da wani farmaki ta sama da ƙasa akan al'ummar yankin zirin gaza da suka mame dalilin wannan har-hare dai shine kashe sojojin yahudawan isra'ila da kuma kama guda ɗaya daga cikinsu da mayakan ƙungiyar hamas suka yi kwanaki uku kafin kai har-haren a waɗannan har-haren da yahudawan sun kashe falasɗinawa masu yawa da kuma kama 'yan majalisa da kuma jami'an gwamnatin falasɗinu daga ɓangaren hamas a wannan farmakin ne sojin yahudawan isra'ila suka kama falasɗinawa fiye da dubu goma suka jefa su a cikin gidajen kurkuku sai dai har zuwa ƙarshen yakin sun kasa gano inda hamas ta ɓoye sojin ta. guda ɗaya da take tsare da shi da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru dubu ɗaya da hudu da suka gabata a rana irin ta yau abul hassan la'ib babban malamin hadisi ya rasu ya kasance daga cikin manyan malaman hadisi wanda ya tarbiyyantar da malamai masu yawa a wannan fage daga cikin fitattun ɗalibansa akwai fitaccen malamin hadisi kuma masanin tarihi khatibul bagdadi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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga mahimman kanan labaran shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana cewa amurka ta rasa madogara yayin da take ikirarin neman tattaunawa tana kuma kakabawa iran takunkumai bincike-bincike na kafofin yada labarai na ɗora alhakin kisan 'yar jaridar nan ta aljazira ga sojojin isra'ila a senegal mutum biyu ne aka rawaito cewa sun mutu a wata arangama tsakanin 'yan sanda da magoya bayan 'yan adawa tun zuga cikakkun labaran shugaban jamhuriyar musulunci ta iran ibrahim ra'isi ya ce amurka ta rasa madogara yayin da take ikirar neman tattaunawa a ɗaya bangaren kuma tana ƙaƙabawa iran sabbin takunkumai shugaban ra'isi ya ce kamata a yi duniya ta fahimci cewa amurka ba abin yarda ba ce kalaman nasa sun zo ne bayan da gwamnatin shugaban amurka joe biden ta sanar da ƙaƙaba sabbin takunkumai kan masana'antun sarrafa man fetur na iran da kuma wasu kamfanonin china haɗaɗɗe da larabawa da kuma india da wasu mutane da amurkar ke zargin su da taimakawa iran wajen fitar da man fetur ɗinta ma'aikatar baitul malon amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce sabbin takunkuman na da nufin kara matsin lamba ne a kan iran a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran wacce ta shiga rashin tabbas idan babu wata yarjejeniya za mu ci gaba da amfani da takunkumi don takaita fitar da man fetur daga iran in ji karamin sakatare na betulmalin amurka brian nelson kamar yadda kafofin yada labarai suka rawaito kafofin yada labarai na ci gaba da fitar da bayanai game da kisan 'yar jaridar nan ta tashar talabijin ta al jazeera shirin abu akle wacce aka bindige har lahira a lokacin da take tsaka da aiki a yankin jenin yayin samamen sojojin isra'ila binciken baya-bayan nan shine na gidan talabijin na al jazeera wanda 'yar jaridar kewa aiki wanda a karan farko ya fito da hoton harsashen da ya kashe shirin abu akle wani nau'in harsashi wanda mayakan falastinawa ba su amfani da shi kamar da rahoton ya ambata dama dai kafar yada labarai ta cnn ta amurka bisa dogaro da wani bincike ta ce an kashe shirin abu akle a wani hari da sojojin isra'ila suka shirya ita ma jaridar washington post ta yi nuni da cewa da gangan wani sojan isra'ila ya kashe 'yar jaridar ta aljazira sai dai waɗannan sakamakon binciken ba su kai ga gamsar da gwamnatin amurka ba kawo yanzu a yayin da ya rage ƙasa da wata guda da ziyarar da ake sa ran shugaban amurka joe biden zai kai a yankin a yayin da aka cika kwanaki arba'in da kisan 'yar jaridar shirin abu akle a yau asabar ne ake wa 'yar jaridar addu'o'i a wani coci da ke gabashin birnin kudus rahotanni daga senegal na cewa akalla mutum biyu ne suka mutu sakamakon wata arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da kuma 'yan adawa a wasu sassan kasar da suka hada da zigen shore da kuma kazamans bayanai sun ce rikici ya kuma barke tsakanin matasa da 'yan sanda a ranar juma'a a dakar babban birnin kasar da kuma kudanci rikicin dai tsakanin 'yan adawa da masu mulki ya yi kamari ne a baya-bayan nan wata guda da rabi gabanin zaben 'yan majalisar dokokin kasar kakakin jam'iyyar adawa pastefa usenu li ya ce an kama wasu 'yan adawa uku kana kuma jami'an tsaro sun hana jagoran 'yan adawa usman sonko da kuma magajin birnin dakar fita gidajensu a senegal dai ana fargabar samun tashin hankali tun bayan da hukumomi suka haramta wa 'yan adawa gudanar da zanga-zanga da kuma soke jerin sunayen 'yan takarar na adawa a zaben 'yan majalisar dokokin kasar da za a yi a ranar 31 ga watan yuli to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na guzurin hanya. Guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى سادوا كوكما ساكي سادوا أتكي وانا شري نامو wanda wannan shiri mai suna guzurin hanya shiri ne da a kowane lokaci muke ƙoƙarin ganin cewa mun gabatar muku da wasu shirye-shirye managarta waɗanda a cikinsa mafi girman al'amari shine tarbiyya ta akhlaq wato yadda za mu gina ruhinmu mu kasance mun riki wani abu wanda zai zama na guziri a gare mu domin kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to a shirin da ya gabata mun yi kokari mun kawo waɗansu bayanai musamman ma dai abin da ya shafi wasu ayoyi na alkur'ani da suka yi ishara akan tarbiyya wato tsarkake zuciya ya kasance wannan tsarkin zuciyar ne kan gaba ma kafin ainihin ta'alim koyon wani abubuwa domin za ka iya koyon abubuwa amma ya kasance zuciya ba ta tsarkaku ba to in ana magana akan al'amura na tsarkin zuciya ita ce wato zuciya ɗin da in ta samu tsarkin to duk abin da ya shige ta na koyarwa sai ya samu gurin zama a nan ubangiji subhanahu ta'ala duk wani bayani bayani ne da yake yi mana domin ya nuna mana matsayin ɗan adam a musulunci a musulunci ɗan adam yana da wani matsayi da wani guri wanda ubangiji ya sanya shi maɗaukakin guri wato kula wanda allah subhanahu ta'ala yake da ita dangane da an adam idan muka duba alkur'ani ko kuma muka duba ainihin hatta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam hatta malaman musulunci za ga cewa a kowane lokaci suna magana akan wani matsayi da daraja da Allah ta'ala ya baiwa wa dan adam so wata wakar shi wannan dan adam da Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi sai zama na abin halitta ne wanda Allah ya ɗauke shi karimi wato abin girmamawa abin da Allah SWT ya ɗaukaka shi ɗan adam da shi shi ne kasamtuwansa shi ɗan adam Allah SWT ya sanya shi ya zama khalifansa a doron ƙasa ubangiji SWT kuma duk abubuwan da ya samar a duniyan nan yana samarwa ne domin jin daɗin shi ɗan adam ɗin idan muka duba za mu ga misali a cikin suratul jathiya aya ta goma sha uku Allah subhanahu ta'ala cewa yake cewa wa sakhara lakum ma samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah yake cewa kuma ya yassare muku ya hore muku dukkan abubuwan da suke sammai da dukkan abubuwan da suke ƙasa jami'an minhu gaba ɗayansu daga gare shi ya hore muku su kusuwa ku 'yan adam wannan ba karamin girma ba ce ubangiji subhanahu wata'ala yayi dangane da dan adam kuma ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake nuna mana shine wasu hususiya abubuwa ke ɓantattu da suka kasance dangane da dan adam da kuma saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya turo zuwa ga dan adam din ashe ubangiji subhanahu wata'ala ba ya lura ne da cewa wannan bawa nasa dan adam yana da wata kima a gare shi ba shi yasa duk ya sakhara mana ya yarsare mana ya hore mana dukkan waɗansu abubuwa domin jin daɗin to haka ne Allah subhanahu ta'ala yake al'amuransa idan kuma muka gani za mu ga ayoyi daban-daban da Allah ya saukar da su dangane da ainihin shi kansa ɗan adam yake nuna cewa ya turo mala'ika jibrilu domin ya kawo alkur'ani ya kuma saukar da shi a zuciyar muhammad sallallahu alaihi wa manzan Allah kuma wannan ayoyin da Allah ta'ala ya ishara da su ya fara saukarwa ga wannan manzo nasa sallallahu alaihi wa sallam. ayoyi ne waɗanda suke ɗaukaka sha'anin ɗan adam a cikinsu da kuma irin alaƙa ɗin da ke tsakanin ɗan adam da ubangijinsa alaƙa ce ta girmamawa alaƙa ce ta shiryarwa alaƙa ce ta koyarwa wanda duk waɗannan ayoyi Allah subhanahu ta'ala ya dinga bayanin su tare da magana yana kawo ubangijinka ubangijinka ko kuma rab rab shine wanda yake yake shine ubangijinka wanda ke baka tarbiyya yake baka kulawa saboda haka kenan wannan tarbiyya da kulawa da neman ɗaukaka ɗan ajam ɗan adam a cikin waɗannan bayanai da kuma waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ya fara saukar wa rasulullah sallallahu alaihi ayoyi ne guda biyar waɗannan ya nuna cewa Allah ta'ala yana so ne ya kai ɗan adam zuwa ga kamala waɗannan ayoyi na farko-farko su ne inda Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin suratul alaq aya ta ɗaya zuwa ta biyar yake cewa bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra bi rabbikal akram iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma waɗannan ayoyi ya ikhwani waɗannan ayoyi guda biyar ubangiji bisa haƙiƙa wani bayani ne wanda yake yi na ɗaukaka ɗan adam na farko dai cewa ake cewa da rasulullah a bisa lisanin mala'ika jibrilu yake cewa ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci ɗan adam daga gudun jini ka yi karatu sannan kana mai girmama ubangijinka kuma ka yi wannan ubangijin naka allazi allama bilkalam shine wanda ya sanar da alkalami ya sanar allamal insana malam ya alam ya kuma sanar da dan adam abin da bai sani ba wannan duk a ciki ubangijinka ubangijinka allah subhanahu ta'ala yana nuna alakansa da bawa sannan yana nuna irin karrama wanda ya wa dan adam a cikin waɗannan ayoyi guda biyar da muka karanta ashe kenan alaƙa ce mai girman gaske da yake nuna irin waɗannan maganganu maganganu ne suka shafi ɗan adam da ubangiji da irin alaƙan da take tsakani da kuma ga abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala yake so ya yi na karrama shi ɗan adam ɗin ga kuma irin alaƙan da yake son samarwa da ita to haƙiƙa ɗan adam ba kowa ba ne idan ya duba al'amura na halitta baki ɗaya da allah ya yi na duniyar nan baki ɗayanta ka kalli sama ka kalli ƙasa ka dubi irin abin da Allah ta'ala ya halitta amma kuma duk da waɗannan abubuwa da Allah ya halitta manya-manya sama da ƙasa da tsaunuka da duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sai ya kasance ruhi na ɗan adam shi ne hakikatan abin da Allah subhanahu ta'ala ya karkata zuwa gare shi yake so ya tarbiyyantar da ɗan adam ya bashi wani matsayi to gashi ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin عليك يا أجمل خلق الله Shirin guzurin hanya kenan to su kuma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki sara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu waya sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin. To yau shirin namu ya gaito muku mai san ma'afi ne a cikin wannan waka da ya tanadar mana ai saurare lafiya. ای محمد ای متمد ای پیام آور بخشش ای تجلی امینت ای دلیل آفرینش ای سپیده رهایی ای تقدس شکفتن ای محمد واجه ها همه حقیرن تو مجال از تو گفتن سایگاه بی کسی ها مرهم شفاعتی تو چشمه آمرزشی یا معنی امنیتی تو اسم تو حرمت هستی آبروی کائنات آیه آیه و ایسا توی پژوان بانگ بیداری انسان To an gaishe ka mai san mu'afi a shi wannan waka da gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata saro za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng ana kuma da hakan nema zan yi bankwana da ku sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa biyu a haitini hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya